转一生。 السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن بغتة أفأمنوا أن تأتيهم بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أفأمنوا أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين يتقون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتوصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامري تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمي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 تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قوله أيضا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد كانت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفي وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهير له مواقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وضمعا وينشئ الصعاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من لا يستجيبون له بشيء إلا كباسل كفيه إلى الماء إلا كباسل كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض ذرعا وكرا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وخوفا وطمعا وينزع السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وخوفا وظلال بالغدو ولا صاد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا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 ومما توقدون عليه في النيل ابتغاء حلية أو متاع زبل مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض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 suratu an-nisa aya ta 174 ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا Allah subhanahu wataala ya ce ya ku mutane a hujja mai ƙarfi ya zo maku daga Allah daga Ubangijinku ko mun saukar muku haske bayyananne a idan aka ce hujja mai ƙarfi malamai suka ce abin da ake nufi shine mu'jiza mu'jiza kamar yadda muka sani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya azurta shi dukkan manzanni suna zuwa da abubuwa guda biyu suna zuwa da manhaj watan tsarin rayuwa da kuma mu'jiza don mu'jizan ya tabbatar cewa su daga Allah subhanahu wata'ala suke sai mutane kuma su bi wannan tsarin rayuwan domin isa wajen Allah da suka zo daga wajen ɗan sakonsa domin kowane ɗan sako idan ya zo daga wajen wanda ya aiko shi to yana buƙatan ya ba da wani alama wata hujja wadda za ta nuna cewa eh wannan ɗin shi ya aiko shi daga wajen wancan ɗin yake kamar shine misali ko da stamp da ake yi a wasiƙa ko misali mu a lamarinmu na duniya ko ko dai duk wata alama to alaman manzo daga wajen Allah ita ce mu'jiza mu'jiza kuma kamar yadda muka sani tana da nau'o'inta a cikin abin da mutane suka sani a wannan zamanin wato wanda suka san shi da kyau domin su iya bambance wannan yin dan adam ne ko ba yin dan adam bane. yanzu misali in aka zo aka ce za a zo da manzo misali walillahi matsalar a'la babu manzo bayan manzon Allah a wannan zamanin kila za a bashi mu'jiza wanda ta shafi technology misali to saboda yanzu misali dan adam ya ci gaba a cikin technology a cikin abubuwan ci gaban zamani da sauransu to in aka bashi za a bashi wani abu wanda duk masanan <clears throat> technology duniya za su yadda cewa wannan ba yin mutum bane ya wuce yin mutum ya zo daga wani waje ne fiye da ƙoƙari da ɗan adam zai iya yi domin shi ƙoƙarin ɗan adam a kowane fanni a duniya tarakumi ne ba ta aka ce tarakumi a cumulative ba wani ɗan adam wanda yake zuwa da wani abu daga babu ƙoƙarin wani ne sai wani ya ɗan gina wani abu kaɗan a kai sai a ce ya ƙirƙira ko sai a ce ga wani ya ƙirƙiri wani sabon abu amma a haƙiƙa wai masana suna cewa al'abkariyun nadir ɗan baiwa genius wanda yake na ban mamaki shine wanda uku bisa hudunsa ya samo daga wasu ya amfana da uku bisa hudu ya ƙara ɗaya bisa hudu sai a jingina aikin zuwa gare shi duk wani wanda ya kirkiri wani abu a duniya ko ya zo da wani abu da ya ba mutane mamaki to za ka samu aƙalla casa'in ko casa'in da biyar ko tamanin da biyar bisa ɗarin wannan abin wasu ne suka riga suka rigaye shi da shi sannan ya zo ya cika me wannan maganar take nufi duk masanan da suke daidai da shi wanda suke bincike irin nashi za su iya gane cewa eh ga inda ya fi mu ga abin da ya ƙara amma sauran muqaddimat din yanda ya sani mu ma haka muka sani to idan wani ya zo da wani abu daban saɓanin abin da duk masana na wannan zamanin na wannan layin suka sani kuma ya gajiyar da su to ya zama mu'jiza domin ba zai yiwu abu ya zo ba mukaddimat ba duk abin da bature yake takama da shi yanzu na ci gaba na technology na ci gaba abu ne wanda yake kila ka ce ka kalli wannan wayar ka ce a kirkira nawa ne aka isa zuwa gare su daga halittar annabi adamu zuwa yau kafin isa zuwa ga wannan wayar da take hannunmu yanzu muke jingina wa wani mutum shi ya kirkira kila za ka sami mutanen da suka buya a cikinta sun fi dubu goma kirkire-kirkire daban-daban kila sun fi dubu ɗari kila sun fi miliyan wanda kowa ya ba da gudunmuwa ya ƙara a kan abin da wani ya yi har aka isa zuwa kirkiran waya to saɓanin mu'jizar Allah subhanahu ta'ala to shine burhan shi kuma burhan yana zuwa ne don ya tabbatar da mene don ya tabbatar da manhaj dan ya tabbatar da manhaji saboda haka wannan manhajin da ya zo da shi to lallai daga Allah ne sai a bi shi domin a sami tsira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi zuwa sai Allah subhanahu ta'ala ya bashi burhan dinsa shine manhaji dinsa ita mu'jizar kuma ita ce tsarin rayuwa saboda mene saboda shi ba manzo bane na zamani ɗaya ba manzo bane na zamani da manzo ne na zamanin nuka masu zuwa to a kowane zamani alqur'ani kaga mutanen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun shahara da balaga da iya magana da gwanin tanzance to qur'ani ya gajiyar da su anan wanda suka zo daga baya sun shahara da fannonin ilimi mabambanta mabambanta misali mun ba da misali a bara a yanda qur'ani yake kunshe da mu'jiza na lissafi to haka za ka sami mu'jiza na science haka za ka sami mu'jiza na dukkan ibtikarat gwargwadon zamani har Allah subhanahu wataala ya naɗa duniya Qur'ani ba zai bushe yana zama mu'jiza ga mutanen wannan zamanin a fannin da suka fi iyawa ba sai ya zo musu da abin da zai rikita kwakwalwan masanansu saboda shi mu'jiza ne to kuma a lokaci ɗaya tsarin rayuwa ne wanda zai daidai da dukkan zamunna ba wani zamani wanda alkur'ani bai dace da shi ba wannan ba yana nufin cewa a mu rayu yanda wanda suka shekara dubu suka rayu ko wanda suka shekara dubu da wani abu a'a addinin musulunci yana da wasu abubuwa yana da tsarin tabbatar da asalola wato waɗannan su ne usul ko ko kila abin da malamai za su iya kiransu tawabit tabbatattun abubuwa da ba su canzawa to galiban alkur'ani yana mu'amala da wannan tabbatattun abubuwan ne canje-canjen rayuwa kuwa ƙur'ani sai ya haska muku cewan ga yanda za ku yi kuje saboda duniya ba za ta kushe tana canzawa ba rayuwa ba zai kushe yana canzawa ba qur'ani kuma ba zai ce ku zauna ku rayu yanda mutanen da suka zo shekara dubu suka rayu alhali kuma kowane zamani yana zuwa da tabi'ansa to Allah subhanahu wataala ya ce ya zo mana ga burhan nan ya zo mana daga Allah wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar muku haske mai bayyana haske mai bayyanawa anan malamai suka ce ana nufin musulunci ko ko kila kace ana nufin alqur'ani mai girma tunda shine manhaji din kamar yadda muka ce manhaji din manzon Allah domin shi haske in yakan zo alqur'ani da ma'ana ɗayan biyar da ma'ana ɗayan biyar ko dai yana nufin Allah subhanahu wataala Allahu nuru samawati wal ardh مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آه أبين da yasa na karasa ayin har سبو دمنا muna maganar mu'jiza ne sai زمانين ده الله يفعل ونن babu fitilan kwai amma babu wani misali da za ka iya misalta yaya fitilan kwai yake a duniya fiye da wannan ayan kwatan hasken Allah ka mishkat wani mai ɗan haske ne fiha misbah almisbah wa hasken fi zujaja yana cikin ɗan wani kwalba azujaja tuka haka kawkabun durriyun kaman wani tauraro ne yanzu in kana hangen taurari a sama ya suke ba kaman fitillu ba zamanin fa babu fitin fa sai dai a kunna wuta in ana son haske amma Allah subhanahu wataala ya gaya mana a'a a can ba wuta wa nurun wala narun wa ruhun wala jismu ba wuta ko yuqatu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya in aka kunna fitilla a daki ba za ka ce da wuta in aka kunna za a san ga daga inda take ga inda ta nufa haskenta sai Allah su wata ya zo ba dan adam dama sai ya yi fitilan da aka kunna zai cika duka wajen ba za ka ce ga daga inda hasken shi ya fito ba saboda la sharqiyyatin wala biya. haka dai to kuma sannan har yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama a shi ma haske ne Allah yana kiran shi haske da haka malamai ma suka ce nurun ala nurin dinnan Allahu nuru samawati wal ardi mafalu nurihi wannan nurihi din ana nufin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama shine annuru thani din haske na biyu Sura haka manzon Allah sallallahu alaihi wa haske ne haske ne haka Allah ya kira shi haske ko ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tufuna min kitabi wa ya'fu an kathir kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin saboda haka Allah subhanahu wataala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma haske ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama haske ne yaya yake haske gashi cikin mutane kaza to wannan kuma ya rage naka yaya wata yake haske ai wata kowa ya san ba haske bane amma gashi yana haskawa yana haskawa ne ta hanyar in ikas ta hanyar karban hasken rana sai ya haskawa duniya to haka manzo Allah sallallahu alaihi yake haskawa ta hanyar karban hasken Allah sai ya haskawa halitta shi yasa Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ya kira shi haske kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran sirajan muniran saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi haske yaya hasken yake gwargwadon matsayin mutum a imani gwargwadon riskan wannan hasken gwargwadon yanda ka ƙara matsayi cikin imani gwargwadon yanda shi yasa za ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suna yawan son kwatanta hasken wata da hasken manzan Allah sai su zo su tsaya suna kallon wata suna kallon fuskansa suna kallon wata suna kallon fuskansa ko sallallahu alaihi wa sallama saboda gwargwadon imanin su suna ganin wannan hasken in kai baka gani ba saboda laluran idan ka ne ba saboda laluran rashin hasken ba wanda bai gani ba shi ne bai kai ya gani ba wai da lam taral hilala fa sallim li unasin ra'ahu bil absari ah to haka Allah subhanahu wa ta'ala kira musulunci ma haske ko Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ila an-nur Walladina والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور ila الظلمات saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya kira musulunci haske ya kira alqur'ani haske wa anzalna ilaykum nuran mubina nuran mubina alqur'ani mai girma sannan kuma alqur'ani mai girma da sauran littafan shari'a gaba daya da Allah ya aiko daga da suka zo daga wajen Allah subhanahu ta'ala su ma duka Allah subhanahu ta'ala ya kira su a matsayin haske a sannan annurul hissi watan haske na his shine kamar wannan domin ka mutane suna da shi yasa shehin yana cewa inna lil maddati unasan wa lil ma'na akhari akwai mutane da ba abin da suke riska sai madda sai material abubuwa ba su riskan bayan materialism to wanda ba riskan bayan materialism to shi kenan ga wani haske nan shine hasken rana da hasken wata da irin hasken da sauran mutane duka suke iya riskansu Allah subhanahu wataala ya ce ya saukar mana da haske mai bayyana nan haske shine alkur'ani mai girma na فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله سبحانه وتعالى يتي وأن suka إيماني imani الله سكي ركو yi riko وزي shi to الرحمة shigar da فلالنسا kuma zai shiryar da su zuwa gare shi hanya madaidaici malamai sun taɓa maganganu akan menene rahmar Allah menene falalan Allah a wasu ce an abin da ake nufi da falalan Allah shine littafin Allah rahmar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ce a rahmar Allah shine aljanna falalan Allah subhanahu wataala shine ƙarin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa waɗanda ya so a cikin aljanna na ƙarin ɗaukaka ganin Allah subhanahu wa ta'ala a wanda Allah subhanahu zai zaɓi wasu ya masu wanda sai sun ga kaman ashe aljanna ma ba daɗi ba ne idan suka sami wannan shuhudi din to haka dai malamai sun yi maganganu da yawa ala kulli halin Allah subhanahu zai azuta su da falala mai girma da rahama mai girma zai shiryar da su zuwa ga hanyar shi wanda take kuma ita ce hanya madaidaiciya kullum muna magana akan wannan shiryarwa tana nufin hidayatu ma'unatin wato shiryarwa na wanda ya nemi hanyar shirya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi akan wannan hanyar shirya da ya nema Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da shiryar da shi ya sautu na ka ya sautu na ka kuli ya fi kun fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ubdun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إكوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم آه الله سبحانه وتعالى يقول سنة تنبينك ka ce masu Allah yana masu fatwa yana ba su amsa a cikin kalala watan kalala shi ne wanda ya rasu ba ya da uwa ba ya da uba watan babu a al'aslul warif babu alfar'ul alwarif in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu akhun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka idan mutum ya rasu ba ya da ɗa amma yana da ‘yar uwa to za ta gaji rabin abin da ya bari wa huwa ha in lam yakul ha walat. idan kuma ya zama ita ce ta rasu ta bar shi kuma ba ta da ɗa ba ta da uba to shi ma zai gaji duka abin da ta bari fa in kana tasnatayn idan suka zama su biyu ne falahuma thuluthani min matarka. to shi kenan za su ɗauki biyu bisa ukun abin da ya bari wa in kanu ikhwatan rijalan wani sa'an fali zakari mislu haddil unthayayn idan suka zama yan uwa ne maza da mata to namiji yana da rabon mata biyu yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana maku dan kar ku bace wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin komai wannan ayar a ah, ayar kalala da yake ayoyin kalala guda biyu amma dai wannan ake kira ayatul kalala saboda a hadisin Jabir ibn Abdullah da yazo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma yarithuni kalala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yarda ya zaci zai rasu ne manzon Allah ya zo gaishe shi yace ya rasulullah ta'azanu li atasaddaqu bi mali fa inna ma yarithuni kalala yace zaka yi min izini in sadaka da wani sashen dukiya na ko dukiyan duka saboda ba ni da ɗa kuma ba ni da wato a nan cewa ba ya da ɗa ka'idan kalala shine mare ɗa da uba amma in muka lura a ayoyin duka ba inda aka ambaci mara ɗa da uba ana wadatuwa daga rashin ɗa akan rashin uba saboda idan an ce kawai ba a da ɗa an san cewa ba uba ma saboda mene aka san ba uba in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun cewa walahu ukhtun dinnan shi ya nuna ba shi da uba ina son mu gane wata ka'ida ce muhimmiya a kaga nassin qur'ani bai ce bai da uba ba to amma ya ce yana da yar uwa kuma ya ce yar uwan za ta gaje shi to da yake qur'ani yana magana da malamai da an ce mutum yana da ƴar uwa kuma za ta gaje shi to an san ba da uba ba sai an faɗa ba hmm. don da da uba da ya kare ta da ya hana ta gado saboda haka ya aka yi aka san ba shi da uba dilalatul iltizam na cewa yana da ƴar uwa kuma tana da gadansa ko tana da ɗan uwa kuma yana da gadanta dan da da uba da ba zai gado ba ko da ba za ta yi gado ba wannan yana cikin abubuwan da malamai suke cira ka san shi nassi in an bace shi yana da yana da manqukin ma yana da ma'ana uku ko akwai abin da ake cewa dilalatul muwafaqa shine ainihin ma'anansa da aka sauke shi sannan akwai dilalatul tadammun dilalatul tadammun watan abin da ya kunsa abin da ya kunsa idan an ce mutum mutum da an san ko ba ambaci jini ba ko ba ambaci ido ba ko ba ambaci baki da kunni ba ai an san mutum ya kunshi waɗannan abubuwa to ana kiran su dilalatul tadammu to akwai kuma dilalatul iltizam abinda na'am bai kunshe shi ba amma in aka ambata to ba sai an faɗa ba an san yana tare da wancan ma'anan shine kaman wannan inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka tunda qur'ani yace yana da yar uwa tana da rabin abin da ya bari to shikenan kawai an fahimci cewa muktada bi tabi'atil hali cewa baya da uba a kalala kamar yadda muka sani kala biyu ne jamhurin malamai sun tafi akan mare uwa da uba akwai malaman da suka tafi akan a'a kalala kawai shine mara ɗa ko da yana da uba wannan dai kauli ne mai rauni amma mun sani akwai wanda ya rasu ya bar ɗan uwa li ummai 'yan uwa li ummai akwai kuma wanda ya rasu ya bar 'yan uwa shaƙiƙai ko li abbai wato ya rasu ya bar 'yan uwa wanda suke uwa ɗaya kaɗai wancan wanda ya rasu ya bar ƴan uwa wanda suka uwa ɗaya kadai shine ayan farko ta kalala ta farko walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu ma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث شركاء في الثلث to kaga a ashe tunda kaji shuraka'u fi thuluth malamai sai suka yi ijma'i cewa wancan ayar ta farko ta fahim shuraka'u fi thuluth to yana magana ne akan ƴan uwan da suke uwa ɗaya kaɗai waɗanda suke babu bambanci tsakanin gadonsu za a raba musu sawiya daidai da daidai gaba ɗayansu maza da mata ba bambanci amma wannan ayar ta ƙarshe da muke magana yau a kan ta to ita kuma tana magana ne a kan a uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ‘yan uwa wanda suke uba ɗaya kaɗai ba uwa ɗaya ba to su ne lizzakari Mr hazin unthayed watan namiji zai zama yana da rabo kwatankwacin biyu mun dai yi bayani babu iyaka akan me yasa shari'a takan sa gadon namiji ya zama kwatankwacin gadon mace sau biyu domin ita shari'a ana ɗaukan ta gaba ɗaya ne shari'an ta sanya haka ba sai da ta sanya ɗaukan nauyin mace gaba ɗaya akan namiji shi namiji yana da wani lokaci a rayuwansa wanda dole ya ɗauki nauyin kansa ita ko mace tun haihuwanta har ta koma ga Allah ba ta da wannan lokaci ko malaman malikiya da kaji sun ce maka ah, waliyinta mujbir yana da daman ya ijbarinta ai ko ta kai shekara hamsin ne a ƙa'ida to kuma fa duk ɗawainiyanta na rayuwa wajibin sani cinta, shanta, ita mace ba ta zama nauyinta ya tashi akan mahaifinta sai ran da ta shiga gidan mijinta. wata miƙa ta ake yi sai miji ya karɓi hidima miji kuma ba zai daina ba sai in ya rasa ba yanda zai yi to daga nan ana sa ran tana da ɗa to ya zama maɗan wajibi shi kuma ya ɗauki nauyinta shi yasa ita kuwa kowa ka san a ƙa'ida za a ce wanda kake ciyar da shi ba za ka ba shi zakka ba amma inda tahqiq in za a bi ai ta bi ana ana ana tanqihul ana tanqihin mas'ala ba tanqihul manat ba ana tanqihin mas'ala ɗaya bayan ɗaya to a ƙarshe zaka samu uwa ce kaɗai, babu halin da zai yi a bata zakka saboda a kowane yanayi wajibi ne a ɗauki nauyinta amma ɗan da aka haifa zai yi kai yanayin da ya tashi daga ɗaukar nauyinka baya cikin ƙarƙashin ɗawainiyanka ba wajibinka bane ciyar da shi sannan kuma ƙila ya je ya tattago ma kanshi wani abu to kaga anan kamar yadda muka bada misali da mahaifi ko idan mutum yana da mahaifi wajibinsa ne ya ciyar da mahaifinsa sannan wajibinsa ne ya ciyar da ya ɗauki nauyin mahaifin da iyali ɗaya mata ɗaya amma idan mahaifin ya je ya auri mata uku to babu laifi ya ba mahaifin shi zakka don ya ciyar da ragowar matansa uku wata in ya auro hudu domin wajibin ɗan shine ya ciyar da mahaifi da mata ɗaya idan ya auri suka yawa to ba wajibinsa bane ya ciyar masa da ragowar matan saboda haka babu laifi ya ba shi zakka don ya ciyar da waɗannan ragowar matan to ko kuma dai yanayi da yawa amma ita mahaifiya babu wani yanayi da za a ce gashi yau ta sauka daga wajabcin a ɗauki nauyinta babu wannan yanayi to saboda haka mace da wannan gatan sai ya zama a bata kuɗi ma a haƙiƙa sai dai dan kawai ta kwalliya da shi sai dai dan ta ƙara kwalliya dan har kwalliyan wajibi ne a yi mata wato har kayan kwalliyan yana da cikin wajibin da shari'a ya shar'anta dole a samar mata da shi a don haka babu wani iskali cikin Allah subhanahu wataala ya sanya gadan mata rabin gadan maza saboda mata ba su ɗaukan ɗawainiya a shari'ance yadda Allah subhanahu wataala ya ɗaurawa maza ɗaukan ɗawainiya a fa in kana taznatayni falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidhakari mislu hadhi al-unthayayn wannan dai duka mun sani idan suka zama ɗan uwa ne in suka zama mata biyu ne suna da sulusan kaman dai aya kaga ana magana ɗan uwa kai kenan ko li abbai idan suka zama maza da mata ne li zakari mislu hadhi al ko dai ita ma fa matan in ta zama ita kadai ce za ta iya cinye duka ko za ta iya ɗaukar nasibinta rabin nan fardan ta kuma kwashe ragowar radda saboda haka da ita da namijin ba bambanci in shi kaɗai ne zai kwashi duka ta'siban ita kuma za ta kwashi rabi ita saboda yanda Allah subhanahu wataala yake wato ya zaɓi lamarinta sai da aka tabbatar mata da fardinta in namiji ne zai yi rabon ya zama yayi yi kaɗan saboda yawan masu gado yawan masu ansiba saboda shi zai jira cin asibci ne to amma idan mace ce ita dole sai an bata farzin ta din yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah subhanahu wataala yana bayyana muku don kar ku bace watan Allah tadillu illa a larabci ana yin wannan wato a ambace shi da wannan siga Allah ya yi muku a zahirin fassarar ma'anan na baki da baki Allah ya bayyana muku don ku bace amma abin da ake nufi a kare ku daga bacewa Allah ya bayyana muku don kare ku ko yana bayyana muku don kare ku daga bacewa wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wataala masani ne akan komai alhamdulillah Ah za mu tsaya haka idan abin da fi so ne ma insha Allah ko gobe ma sai dai mu mukaddima kawai a suratul maida insha Allah suratul maida za ta zama suran da za mu shiga in Allah ya raya mu a shekara mai zuwa don haka za mu bar abin da ya rage mana na lokaci a domin domin amsa tambayoyi wannan ya ce ya kasance yana neman kuɗi da mota kuma lokacin da yake aiki tsakanin magrib isha lokacin da ake samun fasinja kenan don haka yakan yi sallan isha sai ya jinkirta sallan tarawih har sai kamar sha ɗayan dare ko haka ya halatta haka ne ma asali haka ne ma asali idan yana tsoron zai kasa samun daman yi to sai ya zo ya yi cikin jama'a amma in ya san zai iya yi shi kadai to asali ma shine ya yi shi kadai din haka babu wani illa a ciki ya ma fi dacewa da asali a matsayin ibada ta nafila ita ibadar nafila asalinta shine a yi ta wato a gida a yi mutum ya yi ta shi kadai a asirta ta wannan gaisuwa cikin kana ko akwai magana baya to wannan ya aiko da tambayoyi da yawa na roƙi cewa in mutum yana da tambaya ta wuce ɗaya ya yi haƙuri ya sa kowace daban-daban yana min wahala in ta karanta tambayoyi guda biyar shida bakwai za mu zaɓi biyun farko kawai wannan ya ce ya je wani waje da ba zai iya jura sanyi ba sai aka ce ba zai rayu ba sai ya sha wata giya don dumama jikinsa ya hukuncinsa hukuncinsa bai halatta ba Allah subhanahu ta'ala bai sanya muku maganin ku cikin abin da ya haramta muku ba giya ba za ta haramta a sha ta ba sai a babin darura idan aka ce babin darura har a babin daruran ma suna ganin ba za a sha ba Wata ba daruran kishi ko sun bambanta daruran kishi da daruran kamar tafiyar da wani abu kamar misali a mutum ya haɗiye ƙaya, ko wani abu ya tsaya mashi a makogoro ya ba komai a wajen yana neman ya shiga azaban wahala ko halaka to kaga wannan darura ne amma a wajen wasu malamai daruran kishi zai sha a sha giya ko ba zai saba ma an yi sabani mutum yana jin kishi zai halaka saboda kishi saboda wasu suna ganin cewa har a wannan yanayin ba za a sha ba dan a ganin su bata maganin kishi to balle kuma wai daruran sanyi kawai ya nemi wani wata hanya ba hanya da Allah ya haramta wai ya ce satan jarrabawa a jami'a shi ma kamar laifi ne fasadi ne kwarai da gaske kwarai da gaske malamin yana ba su hand out ba ya karantarwa sai satin da za a fara jarabawa zai zo ɗan kaɗan ya tafi kuma ko ya bari ya yi kare over ko kuma ya yi satan a to sai ya bar makarantar ya je ya sana'a idan ba zai iya ba ai ba wanda ya ce dole sai ya yi makarantar sai ya je ya nemi sana'a a ba hanyar da satan jarabawa zai zama ya halatta daga cikin lalacewan ha'inci nau'i ne daga cikin nau'in ha'inci domin an amince masa ne akan ba zai sata ba aka ba shi jarabawa sai ya ha'inci ya sata ba zai halatta ko da yake na taba jin wani lokaci can wasu sun ce ba fi ai mutum ne ya buge wani da mota har lahira sai 'yan sanda suka ce ya ba su kuɗi za su yi masa hanya ya gudu bugun ba sai ya je ya yi kafara amma bai biya diya ba kuma bai san koyon wani ai dama shi ba wai zai tsaya ba ne saboda gudun duniya zai tsaya ne saboda tsoron Allah saboda haka abin da ya wajabta shine ya san a yafewan iyayen ya ba su haƙuri wato dan dan sanda ya ce zai bashi dama ya gudu ba dalili bane na ya gudu bai kamata ya gudu ba ya kamata ya tsaya ya ya kuma wannan ma alamar rashin tausayi ne alamar rashin imani ne da rashin tausayi tare da yan sandan shi kansa kuma Allah ya kyauta wannan ya ce auren da aka kulla shi a kasa da mafi karancin sadaki a musulunci a matsayin su. Ah, sai a cika ragowar sadaki ko ba haka ba sai a cika kawai tunda an daura a ƙasa da mafi karancin sadaki shikenan tunda ma ana ana nikahu tafwid ma to balle wannan an ma dan bada wani abu shikenan sai a ƙara na faɗa haka furujan min al-khilaf domin a wajen malamai akwai wanda suke ganin cewa sadaki bai da mafi karanci malaman malikiya ne kadai a cikin malamai suka suka suka haddade mafi karancin sadaki da ruhu dina so ba kan rashin sani na faɗa abin da na faɗi ba na faɗa ne wasa amma wa haza mai wa huwa jiddun a wasa amma da gaske na. wani ya ce ya matsayin sallar da mutum ya arka a ƙarshe maimakon ya karanta sura sai ya karanta ya karanta fatiha sai ya karanta sura sai idan bai sallama ba sai ya miƙe ya sake karanta fatiha din ya dawo in ya idan da sallan sai ya sujada ba wato ya sake raka'an nake nufi gaba ɗaya bayan ya yi sallaman ma in haka ne zai dawo in dai bai bar wajen ba zai dawo ya ya maimaita wannan raka'an ya sujada ba alai wani ya ce yana son a yi faɗakarwa akan masu yin selfi a makabarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko lokacin da suke nau'in wata ibada kamar dawafi ziyarar ma'aiki in kuma hakan babu laifi to to Allah ya saka masa da alkhairi wato wannan sanannen abu alama ce ta lalacewan zamani matuƙa da ƙeƙashewan zuciya ta yadda ba abin da yake zama ma mutum wa'azi a ce ana makabarta ana ƙoƙarin bizna mamace kai kana kokarin ka ɗauki kanka hoto da shi don ka nuna mutane kana wajen akai wal iyahu billah alama ce gaskiya ta kashewan zuciya a Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana wanda suka sami kansu a wannan yanayin sai su nemi hanyar da zuciyarsu za ta zama ta mu'minai amma dai wannan zuciyar ba ta mu'minai ba ce ba na ce ya zama kafiri ba ne wata zuciyar shi ta kekashe ba kalan zuciyar mu'minai ba masu yin hoto a Ka'aba da Rauza yaranta ne a imani yaranta na imani ba yaranta na shekaru ba yaranta na imani yara ne a cikin lamarin Allah da sun kai matsayin da ya kamata da ba za su tuna waya ba ma a irin wannan wuraren balle har su tunani wani babban makusancin wani sarki an kira shi a waya yana gaban sarki babbar waya sai ya ɗauki wayar ya jefa ta baya ta je can ta fashe ta lalace ba saboda wai yana zargin kansa ya aka ya bari ya shigo nan wajen har waya za ta yi rinke hmm. yana gaban mai martaba to idan har gaban sarkin duniya bawa zai yi wannan to yaya gaban hadaran Allah mm. subhanahu wa ta'ala yaya a raudan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai har kana da lokacin tuna daukan hoto shi wannan ba ke kashewan zuciya bane domin soyayya ce amma soyayya ta yara ba soyayya ta mazaje ba su ainihin mazajen gaskiya to wallahi faqattu biha nafsi wa faƙdi ne da kan nasu da komai da komai ma ɓace mashi suke yi watan rasa shi suke yi in suna hadarar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu to balle kuma a cewa har ya zai ɗauki kyamara yana ɗaukan kansa hoto to gaskiya yana da ƙarfin zuciya ne yana da ƙarfin hali ne kaga yara ƙanana. ai za ka ga idan babba ya zo sarki ko kaza ko babba dai wanda ake girmawa za su je gaban shi su hau jikin shi su hoto da sauransu ko amma manya fa sai ladabi to haka ake zato a hadaran Allah subhanahu wa ta'ala ba akwai kisan zaki ba walillahi almasalul ala ko zaki da matansa suna jin yunwa sai yaro ya fito an aike shi ya gansu ya je ya gansu yana ta shafa kansu yana jan su matar tana cewa mu cinye wannan mana yana a'a zakin mijin yana a'a haba ka za mu yi mu cinye wanda bai san mu ba ai bai san mu bar shi dai in ya dade wanda ya san mu zai biyo shi in wanda ya san mu ya zo to sai kiga abin da za a yi baba ya jira ya jira yaro bai dawo ba sai ya fito ya ga ina yaro lafiya sai ya hango zaki yana hango zaki ga ɗansa a wajen yana masa wasa sai ya san dare a inda yake ya suma a tsaye yana asadon asadon ya ce to kin ga wanda ya san mu to irin su muke to saboda haka a in ka san wajen zaka kula da ladabin wajen amma wanda bai san wajen ba shine zai je har yana selfie wanda ya san wajen ba zai yi haka ba ba zai yi ba saboda haka wallahi yaranta ne soyayya ne amma na yara a wannan ya ce mace mai haila za ta iya alola kafin ta kwanta bacci to mai janaba ne hadisi ya ce zai yi alola kafin ya bacci idan ba zai iya wanka a lokacin ba amma mai haila ban san asalin wannan ba sai dai in za a ce za a yi kiyasinta da mai janaba to amma kuma kiyasin ne da Kiyasin ne suna da bambanci gaskiya a karanta alkur'ani za a iya cewa ijma'in fuka haul amsar sun tafi akan cin ba za ta ɗauki alkur'ani ba a mafi yawan su jamhur sun tafi akan cewa ba za ta karanta ba ko ba ta ɗauka ɗin ba ba za ta karanta ko da ta haddace daga haddanta sai dai irin kamar ayoyi irin waɗanda suke misali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun irin wannan wanda ba nufin a karanta qur'ani bane aka faɗe su to wannan babu dai Allah sarki wannan kyakkyawan zaton sa ne yana neman addu'a kuma yi wata addu'a shi ma amma dai ya gina akan kyautata sansa Allah ya mana mu'amala da kyakkyawan zaton sai ya fi mana abin da bai sani a ko ya halatta a saya wanda bai azumi abinci a matsayin sadaka kuma shi ba musulmi ba a'a ba laifi Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira miskinan wa yatiman wa asira asira din nan shi ba musulmi bane misali to kuma ku kuna azumi sai ku ce shi ma dole sai ya azumi eh za ku ba shi abinci saboda haka babu laifi wanda ba musulmi ba sharadi bane a hana shi abinci in kana da yanda zaka ka taimake shi ya ci ko da yake wasu wasu malamai sun tafi akan cewa bai halatta wai kamar taimako ne a cikin saban Allah masu ganin cewa shari'a tana magana da waɗanda ba musulmi ba masu ma to amma dai wannan magana ne mai rauni gaskiya kuna rayuwa a bi'an da yake musulmai da ba musulmi ba dan haka suka tafi akan har sayarwa ma ya halatta mai sai da abinci ta sai da abinci ga wanda ba su azumi ba to wanda kuma misali azumin baya kansu kamar matafiya kaman marasu lafiya kaman masu al'ada ai suna nan suna bukata to haka wanda su ma shari'an su bai daura musu ba gaskiya ba kuma. Wani ya ce yana tambaya kan bada zakka akan gidajen haya a gidan haya ai real din nasa ake bada zakka akai wato abin da ake samu daga gidan haya shi ake bada zakka akai ba gidan kansa ba ba gidan kansa ba a na ga wani mai gidaje yana ta nunawa yana cewa irin to amma amma amma in yazo ya same ni ni da shi zan ce mashi sai ya fitar har akan gidajen saboda kila gidajen ma ya saya dan investment ne to idan kuma dan investment ne sun zama cikin jari saboda haka sai an fitar masu suma wannan ya ce ya halatta ya tura ma matarsa ko ita ta tura mashi hotunanta a wanda yake kaman da bayyanan jiki kenan ta waya a ah, mun san dalilin wannan tambayan ba abin da shari'a ya sani dai shine ya halatta ya ga abin da wanda ba halil ɗinta ba bai halatta masa ya gani ba daga gare ta to kuma tura hoto da sauran sannan kuma wani abu daban wannan ya ce idan mutum ya ɗauki kulawa irin wanda dabba yake yi wa 'ya'yansa ba laifi to dan me zai sauka zuwa makamin dabba ya dauki irin wanda mutane ke yi wa 'ya'yansu mana dan me zai sauke kanshi zuwa makamin dabba Allah ya yi shi mutum ai sai ya kulawa irin na mutane ko yanzu mutum ya yadda ne dabba ya bi shi irin Allah ya yi shi maɗaukaki amma ya yadda dan ka san mutane kana biyu ne akwai wanda Allah ya yi mutum a tsakanin dabbobi da mala'iku ko idan mutum ya sami tsarki sai ya ɗaukaka har ya wuce mala'iku in ya sami kaskanci sai ya kaskanci har ya je kasa da dabba sai ga dabba ya wuce shi sai ga dabba tana uzuri za a kashe ta tana cewa mutane yan uwanta ya ayyuhan nam ludkhulu masakinakum la ya'timannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashuruna kada sulaiman da rundunansa su halaka ku ba su sani ba tana musu uzuri ko kaga dabba tana rufa ma dan uwanta asiri tana koya mashi ya ake rufa wa dan uwa asiri فبعث الله غرابا يبعث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب shin na kasa in kai matsayin wannan hankakan in rufa ma dan uwana asiri mu yanzu ba wai kokarin rufa ma dan uwa asiri a'a ya za a yi ka shigo yana magana bai san ka baka sani bai ba da sanin shi ba ka danna waya ka recording ɗinsa ka je ka tona ko ko kuna waya ka kira shi a waya ka sa recording ka tauko wata magana wanda zai yi wata magana da zaka je ka fallasa ko ya za a yi ka sami magana ka canza ta ka lauya ta ba wai kokarin ya za a rufe asiri a'a ya za a rige rige ake yi cikin ya za a tona asirin ko ko rigirgi cikin ya za a yi kage a kirkiri ƙarya a sana'anta ta a jingina akan mutum to kaga lalle wannan kan zai yi kokari ya kai mukamin hankaka ko a jastu ana kuna Mr hazal gurani zai yi kokari ya kai matsayin hankaka amma ba haka ba me ya kai ka kokarin koyi da dabba ai ya kamata ka zama madaukakin himma ne amma idan himman ka ta zama karama to ba laifi sai ka juya ka waiga cikin dabbobi ka ɗauko darussa wannan ya ce hukuncin matar da aka aje matsayin sadaka ko sadaka amma bincike da tarihi ya nuna talakawa ne kawai Allah sarki aka bautar da su riyazu billah riyazu to daga lokacin da bincike da tarihi ya tabbatar sai a sai a barta idan idan kuma zalunci ne aka yi mata aka danne ta aka aka yi mata wannan to kaga ya zama zalunci wannan kuma yana da hukuncin shi zaman da aka yi da ita kuma gaba ɗaya ya zama haramtacce amma dai wannan kuma ba hukunci ne ne akan ok hukuncin 'ya'yan da aka haifa to ai tun da matsayin sadakan ne suna nan da hukuncin 'ya'ya kana neman ka ce in ce ba 'ya'ya bane shi nan in je in tada fitina kuma suna nan 'ya'ya ban san kuma fahimce ni ba suna nan 'ya'ya illa shi kuma lokacin da bincike ya nuna talakawa ne kawai to shi kenan sai a sai a barta a sarrahar da ita ba za a ce a yantar da ita wani dama yantarta ce to amma kuma 'ya'yan in dai ba shi ne da saninsa ya ɗauke ta ya san ba baiwa ba ne ya ɗauke ta a matsayin baiwa ya saɗaka da ita da zalunci to in kuma haka ne kaga wannan kuma sun zama 'ya'yan zinari wal iyazu billah mutane suna zuwa wajen masu magani bisa ga rashin lafiyan da yake damun su tambaya shine menene magani amma idan wannan ya faru ne a wani waje ba fatawa na yi ba amsa na bayar so idan ya faru ne a wani waje akwai wani wanda haka ya faru da shi to da Allah a je wajen alkali kar a ɗauki wannan maganar tawa a matsayin abin da za a dogara da ita akan wannan matsalar. Ah, abin tambaya shine wasu masu maganin suna amfani da aljannu mutane suna zuwa wajen masu magani masu amfani da aljannu ya halatta innahu kana rijalun min al fi ya'uduna bi rijalin min al-jinni wa fasaduhum rahaqa bi halatta ban magani yayi amfani da aljani domin biyan bukata sai dai ya sakhara aljani domin hidima wannan kuma idan Allah ya bashi kaga kamar yadda Allah ya sakhara ma annabi Sulaiman aljannu kenan ko wannan ya ce an yi bayani akan shirka yana son karin haske akan shirka ta ne istigasa kuma ramli ana iya koyansa ina bambancin ramli da masu hasashen yanayi to ai an haɗa abubuwa ne fa ya shafiyatun idza mustaqallat wa da idza istahalla yamani an haɗa abubuwa marasu alaƙa ne ba abin da ya haɗa shirka da tawassuli da istigasa istigasa nau'i ne na tawassuli illa dai wasu sun tafi akan cewa bai halatta ba saboda abin da yanda zahirin sa yake amma ne ai duk malamai sun ijma'i akan shi illa dai sabani kawai akan da me za a yi ta wasu za a yi da mutum ko za a yi da aiki wannan ma kuma sabani ne da aka yi hidasin shi daga baya idan aka kalli hadisin Usman ibn Hunayf na asali wanda shine hadisin istiga ne na asali tawassulin makaho to duk zai warware maka saboda hadisin ma ba a zo an faɗe shi ba sai bayan wani ya zo yana da bukata wajen sayyidina Usman. aka yi mashi umarni ya wancan tawassulin da manzon Allah zamanin sayyidina Usman yayi kuma wannan tawassulin bukatansa ta biya daga baya ya haɗu da Usman ibn Hunayf a hanya yana ba shi labari kaji kaji ce ai baka ga komai ba mu da muna zaune wani makaho ya zo wajen manzon Allah kaji kaji kaji kaji kaji bai dawo ba sai idan sa a buɗe saboda kaga ashe maganan ma wai a ce wai sai manzon Allah na raye ne sallallahu alaihi wasallam za a yi ba ya raye ba za a yi ba duk wannan bai mata so ba saboda hadisin ma kan ci ba a ruwaice shi an ambace shi ba sai a dalilin an sanya wani ya aikata ya sami biyan bukata zamanin sayyidina Uthman sannan sai aka bashi labarin wancan hadisi wannan ya ce menene hukuncin mai musafaha da mata cikin Ramadan a'a sai dai a fara bincika hukuncin musafaha da matan tukuna da an bincika an sani to cikin ramadana sai ya ƙara laifi in laifi ne in kuma lada ne cikin ramadana sai ya ƙara lada Allah ya saka rahimi wani yana tambayar masu yin kaso idan sun je karatu wani gari da ba nasu ba sai su yi ta kaso ai mun yi bayani ko wata nawa ne mun yi bayanin wannan sau da yawa fahimtar wasu ɗaiɗaiku ne cikin malamai amma dai jamhurin malamai sun saba da su a kan wannan kuma fahimta ne na kuskure a mutum ne ya zo rancen kuɗi sai ya ce a bashi rancen kuɗin zuwa wata daya. bayan ya karɓa kuɗin ya samu da kyar. sai ya je wajen malamai a rufe masa baki wajen bokaye malami ba zai rufe baki ba sai dai wajen boka sai je wajen bokaye a gyara wa malamai sunansu don Allah a kiyaye musu mutuncinsu malamai ba abin wasa ba ne malamai ba abin wasa ba ne yana daga cikin duk matsalar da kake gani al'umma tana fama da shi na lalacewar lamarin addini wallahi daga cikin mafi girman dalilan shi lalata institution ɗin malanta yana cikin mafi girman dalilin saboda haka malami ba wasa ba ne ba kuma kawai duk wanda aka ambata da suna aka ce malami ba shi kenan ya zama malami an saboda haka da Allah a ba sunan da sunansa ya je wajen boka ya ce ya rufe mashi baki har sai ya tambaye shi to shi da Allah ai akwai abubuwan da mutum in yayi ya san ba daidai bane ga yanan ma wannan shi ma duk abin da zai yi sai ya kira wani malami a bincika masa <laughs> ko mu'amala tsakaninsa da wani ko tafiya zai yi sai ya kira an bincika masa to wai idan aka bincika sai ne ne bayan an bincika sai ne ne kana neman mukami maimakon ka tsaya a gaban Allah kai ta kiyamun laili kai ta ibada kai ta askar kana nema kai ta neman a taya ka addu'a sai ka zo ka ci abinci ka maka zaka samu ko ba zaka samu ba kuma ma fa ba su ce maka ba za ka samu ba in ba za ka samu dan in ka ci suka ce ba za ka samu ba za ka ba su komai ba ko kayan ƙarya za su yi maka za su ce za a samu amma sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza da wahala su ce maka ba zai yiwu ba saboda haka wahala kawai za su ta baka ɗayan abu biyu ne ko dai za ka samu dama Allah ya rubuta za ka samu don me za ka wahalar da kanka zuwa wajen wani ko ko ba za ka samu ba amma ya baka wahala ya ce maka ai za a samu amma ga abin da za a yi ga abin da za a yi ga yanda za a samu ya ta karɓa shi yasa nake gaya wa mutane in za ka je irin wannan to ka bayar amma ku shara'i idan ban samu ba a dawo min da kuɗi na ko ba haka ba sosai in bai samu ba a dawo min da kuɗi na idan za a yi wannan sharadin sai ka bayar su ala halin wannan duka abubuwan da wasu kamata bane a dogara ga Allah a roki Allah a nemi mutanen kirki su roki Allah bayan Allah Allah yana haska masu abubuwa da yawa abin da zai faru kafin ya faru amma saboda ladabinsu tare da Allah ba su buɗewa su mai da shi abin neman abinci suna ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala kar ka ga wannan kaman abin mamaki a tsayuwa ɗaya manzon Allah ya gaya wa sahabbai abin da zai faru har ranar tashin kiyama a tsayuwa ɗaya ko hadisin Bukhari da Muslim a tsayuwa ɗaya abin da zai faru har tashin kiyama so daga ba wani mamaki Allah subhanahu wataala yana buɗe ma bayansa abin da yake so amma ah, ga Ibnu taymiya nan ma yana faɗa ma mutane ga abin da zai faru ana cewa ya ce insha Allah yana cewa ta haqiqan la ta'liqan ko ba haka bane saboda haka haka Allah yake yin abinsa amma dai abin da ake so mutum ya zama mai ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala a zama masu ladabi tare da Allah haka kuma bayan Allah su Wannan yana tambayar hukuncin mutum ya rubuta sunan Allah a ce ya hada da wani abu a rubuta kamar alkur'ani a ce a haɗa da wani abu a sha ko a wanke ko wani abu hmm? ya danganta da abin da aka ce a haɗa da shi idan ba najastacce ba ne ba kuma idan najastacce ne an yi laifi ina fatan mun fahimta hukuncin ya zai zo ne daga hukuncin abin da aka ce a haɗa ɗin sai aka ce mutum ya rubuta sunan Allah wali yazu billahi ya wanke da jini ridda ta musulunci kai tsaye shirka ko ko aka ce ya hada da wani abu dai wanda yake haramun amma ba shirka ba kila akwai misali Allahu a'lam amma kawai an ce ka rubuta sunan Allah ka wanke ka zuba zuma a ciki Ko sai mene ko ka rubuta sunan Allah ka wanke ka nemo dabino guda adadi masu yawa ka zuba sannan ka sha sai mene ba wani abu saboda shi abin da aka umarni da shi ba na jastacce ba ne ba haramtacce ba ne ka ba komai shi kuma asalin rubuta suna Allah a wanke ko makamancin wannan duka zai samu asali daga hadisai da yawa kamar hadisin su hada jubil Walid da suka zo suka karanta Fatiha a ruwa suka ce a sha a karanta a ruwa a sha a rubuta a wanke duk abu ɗaya ne ba wani bambanci saboda haka ya danganta da ni aka haɗa shi mu ɗaukan abubuwa da sauƙi mu rika fahimtar su fahimta mai kyau ko mutanen da suka zo suka yi ta magana watan shi bahaushe kuskuren da akan samu sai ya haɗa abu biyu ya ba su suna ɗaya sai mai hukunci wanda ba ya tsayawa ya bi abu da kyau sai ya masu hukunci ɗaya a wajen larabawa akwai tamima tamima akwai laya akwai laya tamima Shi ne a je a sami tsumburkai da su dabaru da abubuwa na na bokanci da tsaface-tsaface a har hada A ilaya da su irin yadda 'yan taurin nan suke yi ko irin 'yan masu da irin rufa ido din nan da sauran waɗannan abubuwan zai yoyu su kawo ayan ƙur'ani amma su hada da wani abu na shirka to wannan sunan shi tanima shine irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yana da bambanci da kuma a sami ayan alkur'ani a rubuta a allaka a aljihu ko a hula ko makamancin wannan da niyan Allah ya sa albarkan wannan abin da aka rubuta ka sami tsari ko ka sami wani abu ayan alkur'ani yadda Allah ya sauke ta ba tare da taharifi ba wannan wani abu daban ne in ba jahili ko mahaukaci ba waye za a rubuta ayan alkur'ani a rike a jiki ya ce an yi shirka ko jahilci ko hauka shi zai sa mutum ya faɗi wannan magana amma in ba haka ba ai ai dukka ko da yake bai inganta ba kisan Khalid ibn Walid wasu ma suna cewa mawdu'i ne ko su shaddatu dhafi amma dai da hawadis ba iya masu dama kwarai da gaske da kisas daga magabata na kwarai masu yawan gaske wanda suke tabbatar da wannan saboda gaskiya ya kamata mu rika bambance abubuwa da kyau